su. A take komai ya dawo kwakwalwarta, Ta tuna ita wace ce da rayuwar da suka yi a nan ita da Yusra, da kuma tafiyar Yusra. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina. Shi ne abin da Ummi ke maimaitawa tana hawaye haɗe da kallon su Husi ta ce, yayan yayanku ne, abban kuma mahaifinku ne. Tun daga farkon tushensu har zuwa barin ta gidan Alhaji Kabir girma da auren Hasu da ya yi, da haɗuwarta da Yusra sai da ta sanar da su. Shashshekar kukansu ce kawai ke tashi a cikin falon. Shi kan kanshi tausayin tausayinsu ya saka shi kukan. Cikin damuwa Ummi ta ce ya zama dole gobe in sha Allah mu bar garin nan. Mu tafi zuwa Kano saboda mu ga wasu daga cikin dangin mahaifinku. Bayan da tabbas yana rashi da abdalla ko Kuma Allah ya sa ya gane ne. dan tabbas daga ni har shi an shiga tsakanin mu ne. Sannan mu je ƙauye gun mahaifiyata da ƙannena Binta da Iro. In har suna raye na san suna cikin tashin hankalin rashina. Alhassan ya runguma Husi yana godiya ga Allah. Kafin ya dubi Faruk ya ce abokina insha Allah ko mun tafi sai na dawo. Na ciwa Muhammad mutunci akan abin da ya yi wa Husi. shi ba a kwana ba ma mun san ko mu waye. Shin me yasa mutane ba sa wa junansu kyakkyawan zato ne? Faruk ya ce alhamdulillah na ji daɗi sosai da Allah ya bayyana komai. kuma goben ni ma zan bi ku in na sanar a gida sannan batun Muhammad ka rabu da shi wallahi in har ya ji maganar nan sai ya ji kunya Ila ma ya zo ya nemi yafiyar ku shi yasa hakuri yake da riba a rayuwa ummi ta ce Faruk wani abu ne ya faru eh wallahi ummi nan ya sanar mata murmushin takaici ta haɗu da cewa babu komai kansa ya tozarta mun gode sosai faruk da yadda kake hulɗa da mu bacin baka san ko mu waye ba baka ɗaukar zigar jama'a wallahi babu komai ummi ni dama jikina yana bani wallahi akwai wani al'amari game da ku gashi ya faru Allah ya kyauta gaba suka amsa da amin nan suka yi ta jajanta abin sabarin husi da ta shiru saboda ganin Faruk a wurin yana ta mata kallon ƙurilla tashi Faruk ya haɗu da musu sallama ya dubi husi ya ce an mu sai an jima banza ta da shi yayin da Alhassan ya tashi dan masa rakiya ya zunguri husi da kafa kafin ya fice Ummi ta dube ta haɗu da cewa me haka yana miki magana zaki share sa. dan Allah Ummi rabu da shi. Da iyayensa har da cewa wani zai bi mu gobe. To babu inda za mu je da shi sai shi shigin tsiya. Ta ja tsaki haɗe da cewa na rasa mai yasa Alhassan ya raina ni wallahi. Me abin raini a nan kina masa wulakanci saboda ya ce yana son ki shine dan na bi shawara ki so sa zaki ce na raina ki cewar Alhassan yana zama kusa da Ummi. Ya dubi Ummin ya ce yanzu dan Allah Ummi ba za ki saka baki ba. Wallahi Faruk ba yaro ba ne, Akalla zai yi shekara ashirin da takwas zuwa da tara. Ya girme mu dan kawai yana mis tsina kuma yanzu abota ba sai da tsararka ba. Amma sai wannan sha masa ƙamshi take yi. Yanzu dan Allah duk wanda zai so ki ai bayan bayansa yake saboda ya so ki bai san asalin ki ba sai yau ya sani. Ajiyar zuciya Ummi ta haɗu da cewa haka ne kam, don Allah a bar maganar mu yi abin da ke gaban mu Tashi Ummi ta suka fara haɗa su saboda da sun yi asuba za su tafi. A hankali ta ce yanzu mu bar maganar amma ina son ka min wani alƙawari. Kafe ta yi da ido haɗa da cewa mu yi alƙawarin. In ka samu lafiya za ka sanar da su Ummu auren wata shida muka yi. In na sanar da su za ki haƙura ki karɓe ni. Ila ta faɗa bata jira amsarsa ba ta janye jikinta da sauka daga kan katifar. Ta fice tsakar gidan tana sanar da inna mai Abba ya dawo tunaninsa. Bayan fitar ta Abdalla ya kuma kiran Abba suka yi tafiyar haɗar jajanta wa juna. Sannan Abba ya ba wa Hajiya kaka suka yi magana da Abdalla. Ta buƙaci a fara sai ya ce bacci take yi. Suna isowa Kano kai tsaye gidan Abba suka wuce. Yana nan yadda yake duk da an masa canji amma gidan ne. Sana hawaye suka cika wa Ummi ido yayin da Husi da Alhassan ransu fal da farin ciki. Ganin yau insha Allah za su ga 'yan uwansu, kila ma har da mahaifinsu. Shi dai Faruk sai kallon su yake yana murmushi. Tun a bakin gate Ummi ta tambayi mai gadin nan da gidan Alhaji Kabir Girma, yace ai sun dade da tashi kusan shekara ashirin kenan da tashin su. Amma danginsa sun ba da namba duk wanda ya zo neman sa to a kira su. Wata ajiyar zuciya suka saki baki ɗayansu. Nan suka shiga cikin gidan matar gidan ta kira Ammi. A lokacin Ammi dawowar ta kenan daga hospital yayin da yau suke shirin zuwa ƙauye gun Abdallah. Abba ya gan shi in an yi sallar azahar. Kiran ya shigo za ta shiga toilet. Duba wayar ta ta ga ƙwarnan ba sai ta ji gabanta ya faɗi. ta ɗauka haɗe da yin sallama. suna na Hajara matar Alhaji Kabir wadda ta ɓace muna nan gidansa da ke Kano. Ɗaya Amma ta kashe wayar cikin farin ciki haɗe da murna ta yi waje tana wa Umma kira tana cewa Bintu Bintu wallahi ga Hajara ta kira ni a waya. Ruwa Umma ke sha ai bata san sadda ta yi jifa da su ba. Ta nufi Ammi. A daidai nan kuma Abba ya shigo falon shi da Hajiya Kaka. Kamar kullum yau ma bayan ya yi sallar la'asar yana zaune yana azkar a ɗakinsa. Yayin da Riyan ke tsakar gida tana wanke-wanke, jiya gaba ɗaya yana yin jikin nasa yana jin sa da wani ƙarfi. Sai kuma ya ji wani iri ga ƙafafuwansa. Kallon ƙafar ya yi by surprise zarazaran 'yan yatsunsa masu jike da gargasa suka fara motsi. Allahu Akbar! Ya maimaita a zuciyarsa. Sai kawai ya yi yunƙurin tashin. Cikin ikon Allah ya tashi tsaye zumbur amma yana ganin jiri kaɗan-kaɗan. Dafa bango yana ambaton sunayen Allah. Sai gashi yana takawa da ƙafafuwansa. Dukawa ya kalli gabas ya sujjada yana faɗin alhamdulillah ala kulli halin. Tashi ya cikin tsantsar farin cikin da bai taɓa ji ba a rayuwarsa. Ji yake tamkar a mafarki ne. Lekawa ya ta windo ya hango ta tana ta wanke-wankenta. Yayin da ya hango inna mai rada bakin za ta shiga bayi. Alamar wanka za ta yi. A hankali ya fito daga ɗakin ya tsaya daidai bakin kofar ya runguma hannayensa a ƙirji yana kallon ta. Murya ƙasa-ƙasa ya ce in zo in taya ki wanke-wanken? Jiyowa ta saboda ta san da a irin wannan lokacin a zakar yake yi a ɗakin. By surprise ta ga yana tafiya da ƙafafuwansa yana nufo ta, haɗe da sakar mata wani class smile. Zaro ido ta yi, haɗe da tashi tsaye tana kallon bakinta na motsi. Murmushi ya haɗu da cewa da gaske ne abin da idanuwanki suka nuna miki. Kada ki yi mamaki da ikon Allah, Ubangiji ya yarda nawa ni ke takawa da ƙafafuwana. Cikin farin ciki riyan ta ce, Alhamdulillah ya Allah, ka bayyanar da baiwarka cikin aminci. Ta faɗa tana ɗaga hannayenta sama. Murmushi ya haɗu da cewa amin. A daidai nan ya iso bai yi wata wata bai ya ɗaga ta sama yana ji da ita yana murmushi. Gaba ɗaya ya bata kunya. A da take Allah ya sa da wani ya faɗo gidan ya gan su. Yaya ka sauke ni ba fan mu kaɗai bane please. Na ki sai kin haɗa ido da ni tukun sai na sauke ki. Ni na ma ga kamar baki murna da tafiya ta ko? Kafin ta yi magana sun ji muryar malam yana musu gyaran murya, haɗe da cewa Masha Allah, Alhamdulillah. Sauke ta yi yana murmushi ko a jikinsa, yayin da Riyan ta shige ɗaki da gudu saboda jin wata iriyar kunyar malam ya gansu a haka. Sosai malam ya farin ciki da samun tashin Abdullah, yayin da in na ta fito ta taya su murnar wannan abin daɗi. Ɗakin ya koma tana jin motsin shigowarsa ta rufe idonta. marmashi ya haɗu da rage kayan jikinsa ya rage daga shi sai baksa. Jinsa yake tamkar yau ya fara rayuwa. Lallai in har Allah ya baka rai da lafiya ka gode masa. ko bai baka komai ba a duniya ya yarda da ake cewa lafiya jari ce kansa ya kalla yana jin farin ciki wai shine yau yake tafiya da kafafuwansa kan katifar ya nufa yana cewa gara ma ki buɗe idon ki yarinya wanka zaki tashi mu ya faɗa yana haurawa kan katifar ya haɗa su waje guda ya sakar mata nauyin sa wani yarda suka ji daga shi har ita yana murmushi murya can kasa-kasa ya ce mu je toilet mu yi wanka kin gani ma sai na rama kan lenin da kike yi in zaki mun wanka kafin nayi mai gaba ɗayan a tsorace ta buɗe idanuwanta tsaf a cikin nasa ture su ta hauyi daga jikinta tana janye idanuwanta hada da turo baki a shugaba ta ce wai me haka babu kyau fa mugunta da cin zali hada bakin su ya guri guda ya fara aika mata da hot cases ta yi iyayen ta akan taɓa kanta ta kasa shi kuwa gogan ya fara fita hayyacinsa saboda romansin ɗinta kawai yake yi Yayin da Riyan ta rufe ido jikinta a mace da alama tana karɓar saƙonsa, sai da ta ga yana ƙoƙarin cire mata riga ya saka ta cije masa labbansa. Ya saurin sakar mata baki yana ce lala zan kuwa rama ya faɗa yana ɗage gira, kafin ta yi hanzarin masa takulkulin. Ya saurin janyewa daga jikinta yana ƙyalƙyala dariya. Ta yi wuf tashi daga kan katifar. Kallon ta ya haɗu da cewa za mu haɗe an jima yarinya za ki gaya min haƙƙin nawa ne babu kyau ko kuwa matsoraciya da ke kawai Bata saurare sa ba saboda abin da ya mata yanzu ta tsorata, ta kuma yi mamakin sa. Dama haka yake, ɗakin inna mai ta nufa yayin da Abdalla ya fito ya wuce bayi don yin wanka. In ya fito ya gyara fuskar sa da ta cika da ba. Kafin ya sanar da 'yan gida ya samu kafa, duk da ya san Abba jiya ya ce yau za su zo a duba sa. Cikin wani irin farin ciki suka ce da gaske dan Allah, Ammi ta ce wallahi bara na kira. free ta saka wayar bayan ta yi kalan. Salamu alaikum cewar Ummi. Wa alaikum Hajjo na cewar Abba cikin wani yanayi. Tuna hawaye suka zubo wa Ummi don ba za ta taɓa mantawa da muryar Abba ba. Ki magana don Allah ki ce wani abu. Husi ta kalli Alhassan ta yi murmushi haɗu da nuna masa Ummi da ido. Wai da alama suna soyayya da abbansa a lokacin da suke tare. Kasancewar ita ma Ummi a hansiri ta saka wayar. Abba Ummi kuka take. Suna na Alhassan ɗanka jininka. yau Allah Abba ga Husina ni ma ‘yarka ce suka hada ido da Faruk ta galla masa harara. Cikin farin ciki ya ce ‘ya'yana dama Hajara kin haifa min cikin da ke jikinki. Kashe wayar ummi tai saboda kada Abba ya yi ka tobara ga yara. Alhassan ne ya karɓa wayar ya sake kira. Cikin farin ciki ya sanar da Abba gasu a Kano a gidansa. Abba ya ce su je airport ga nan tafe a helicopter zai zo ya taho da su Kaduna. Sannan ya sanar da Alhassan ya ce wa Ummi suna tare da bintikan warta. Bayan awa uku, ba ka jin komai sashe shekar kukan Ummi Alhassan Husi Faruk. Shi kanshi Abba kukan farin cikin dawowar iyalinsa yake yi. Yayin da Umma ke runguma da 'yar uwarta. Bayan sun tsagaita da kukan Ummi ta ajiyar zuciya haɗe da cewa Alhamdulillah Allah na gode maka da ka kawo min ƙarshen wannan ƙaddara da ka jarabce mu da ita. Sannan ta dubi Ammu ta ce, Baiwar Allah na gode, na gode, na gode. Allah ya saka da alkhairi ya bar zumunci. Don Allah a kira min Hafiz ɗana ya zo na masa godiya. Ubangiji ya ba wa Abdalla lafiya. Gobe in sha Allah ku kai ni na je na dubo sa. Abba ya ce to shi kenan dama yau za mu je sai Allah ya sa kuka dawo. Ya faɗa haɗe da kamo hannun Husi ya ce auta na zo ki zauna kusa da ni kin ji. babu musu ta matsu. alhassan ya saurin cewa ni ne fa auta abba dube ta katuwa da ita take auta murmushi suka yi hajiya kaka ta ce ya kanan mai na? zo ka zauna kusa da ni dariya ya ce to matar ummi ta dubi umma ta ce yanzu itariyan din suna tare da abdallah ummi ta ce i eh. mu je gun bakar daga can sai na kira su na musu albishir Tashi tsaye suka yi amuna cewa Ummi ai Hafiz ya tafi ya ɗauko Taslim daga makaranta, an yi hutu, amma ba zai kai dare ba za su dawo. Murmushi Ummi ta haɗa da cewa Allah ya maido su lafiya. Suka ce amin. Kafin Hajiya kaka da ke riƙe da hannun Alhassan ta dubi Faruk ta ce, To wannan kuma waye? Murmushi Alhassan ya haɗa da cewa "Sirikin Abba ne, ma'ana wanda Husi za ta aura ne. su Faruk sai aka washe baki yayin da uwar gayya ta yi banza da su, duk da Alhassan ya ba ta haushi don yin karya bacin ita ba son sa take yi ba. Abba ya ce kai masha Allah gaskiya na ji daɗi, Umma ta ce to Allah ya sa alkhairi ya kai mu lokacin, Turo baki Husi ta tana cewa wallahi kar hararar da ummi ta mata ya saka ta yin shiru. Ƙofar umma ta buɗe a daidai nan kiran Riyan ya shigo. Cikin ɗauki umma ta ɗaga ko gaisa ba su yi ba. Riyan ta sanar da ita Abdalla ya samu kafafuwansa da gaske hiki ‘yan nan. Gaba ɗaya suka ce mai ya faru ne. Abdalla ya tashi da kafafuwansa. Wani farin ciki suka ji. Husi da Alhassan suka runguma juna. Yayin da Umma ta sanar da Riyan su Ummi sun dawo gida cikin koshin lafiya, shigewa baki ɗayansu suka yi a ɗakin. Mam na kwanta tamkar gawa, sai wari da zauri ɗakin ke yi gefen tattalin kashi ne da ta yi tun jiya saboda larurar ajiya da ta same ta. Idanuwanta a gaba tana kallon su. Murmushi mai ciwo Ummi ta yi haɗe da kamun Alhassan da Husi ta dubi man ta ce, Ikon Allah sai kallo. A yau kin ganni ga ni ga yarana da kuma ubansu za mu shiga sabuwar rayuwa. Yayin da haike kuma ta ki rayuwar ta wulakanta ta mutu da ranta, kin ga yadda Allah ya yi da ke, to ki sani, wanda kika yi wa hakan ya warke ciwo ya dawo kanki, ke da samun lafiya har abada insha Allah. sannan ki sani mu da kika ɗauka da zaluntar mu da kika yi mun barki da Ubangiji sai ranar gobe ba zan taɓa yafe miki ba har abada Allah ya isa tsakanina da ke Abba ya riƙe hannun ummi babu kunya yana murmushin ƙarfin hali ya ce ki barta a haka Kowa, warin kashinta da fitsarinta ya ishe ta in har mashin ya dawo zuwa jibi to zan saka a fitar da ita daga gidan nan a kai ta titi ta ida rayuwa a can tabbas hakan ya yi saboda haka ya dace da ita cewar hajiya kaka tana kukan tausayin zuri'arta gaba ɗaya suka koma cikin gida suka ci abinci mazan suka wuce masallaci saboda magariba ta gabato ba su jima da fita ba hafiz da taslim hada da fido da ke fama da tulelen cikin ta suka shigo gidan idanuwan taslim da fido jajir saboda kukan tausayin sa abdalla da mahaifiyarsa Kasancewar yau Hafiz ya sanar da su komai, saboda ya san yau dai in sun ga wani abu dole su tambaya, hakan yasa ya sanar da su kawai. Bayan an yi isha'i suka zauna a babban falon gidan. Aka kira Abdallah da Riyan a bidiyo kal kowa ya gansu suka yi magana da kowa. Ummi jin ta take tamkar an saka ta aljanna dan farin ciki. Shi ko Faruk ya yarda da cewa duk ɗan haƙƙin da ka raina shi ke tsone maka ido. Mutane na ɗaukar su Husi ba su da asali, ashe su ke da babban asali ga arziki da ilimi. Fatan su Allah ya sa Husi ta amince da shi a matsayin abokin rayuwarta. Ya gode wa Allah da ya kawo mishi sauƙin abin da yanzu in ya yi musu wani abu ya ji kunya. Shi har ga Allah tsakani da Allah yake son Husi. Abba ne ya nuna kowa fat ɗinsa. na da ɗakin ta daban Taslim ma sai Alhassan sannan Fat ɗin Hajiya kaka daban na Ummi daban na Umma daban na Hafiz ma daban da Ummi sannan sai Fat ɗin baƙi yayin da Fat ɗin Abdalla gobe za a yi masa gyara zuwa jibi a gama in sun dawo su sauka gaba ɗaya Hafiz kusan raba dare suka yi suna bidiyo kwal da Abdalla har Riyan ta yi bacci sai da Fido ta karɓa wayar ta kashe tukun suka bari Abba da Ummi ko suna ƙuryar ɗaka ana firar soyayya da yaushe gamo Alhassan da Faruk na ɗaki ɗaya Suna kwance Faruk ya ce in sha Allah jibi gaskiya zan tafi gida saboda ofis. Kuma ka ga na ga famulin ku ko? Murmushi Alhassan ya haɗu da cewa wannan gaskiya ne. Amma na ya fi so sai su yaye da matarsa sun dawo saboda ya ganka. Sannan maganar husi ka bar ta na san yadda zan mata inna da gaske ba ta son ka zan gane. Murmushi Faruk ya haɗu da cewa a'a ka bar ta please kada ka mata dole. Ni fa tsari na bana son auren wacce ba ta so na gaskiya. In kai dai ka bar ni kawai. Taslim da Husi su ma suna ɗaki guda duk da dai Husi ta girma Taslim sosai, don Taslim ba za ta wuce shekara ashirin da biyu ba, amma fa sai fira suke a cikin ƙanƙanin lokaci suka saba. Wannan kenan. shigari bayan duk kowa ya yi breakfast masu aiki na ta kai da kawowa, yayin da Umma da Ummi suka fita. Ammi za ta je asibiti, yayin da Umma za ta je gidanta ta kwaso kaya da gidan zuyara mai abinci. Ta sanar da ita komai saboda a ganinta dole duniya za ta san abdullah bai mutu ba, tunda zai dawo gida. sannan zuwaira ta taimake su a lokacin da suke buƙatar taimakon hajiya kakama na fatana ta ita ma ummi haka taslim ce zaune kan kujera a waitin falon gidan tana kallo a tashar nbc2 kamshin turaren namiji ta ji haɗu da motsi kafin ta duba ta ji wata murya a shi an ce ke canza tashar nan cike da mamaki ta ɗago kai suka yi ido hudu da alhassan kicin kicin da fuska ya haɗu da cewa ko ba kya ji da fuska ta yi ta janya idanuwanta ta ce yau ni na san wacce zan canza ne Ke na lura da ke tun jiya kin fi ƙarfin ki gaida mutane ke 'yan rashin kunya ko? Kina wani shan ƙamshi. To ko husi da yake ƙanwata tana gaida ni balle ke. Murguɗa baki ta yi haɗu da cewa to wai ni meye ruwanka da ni ne. Gaisuwa kuma ba zan gaida kai ba. Cikin tsawa ya ce ke wallahi zan tattaka ki a nan wallahi. Ga ma bel nan sai na baka alhassan cewar Hafiz da ke riƙe da hannun Fido. Kasancewar zuwan su nan. falon. Cike da jin kunya Alhassan ya ce yaya barka da fitowa. Amsa ya waye cikin sakin fuska kafin ya dubi Taslim ya ce ba ki da hankali ba yayanki ki bane kike masa rashin kunya. Wallahi kada ki bari amma ta sani zaki ba su haƙuri ko kuwa. Cike da mamaki Taslim ke dubar Hafiz garin wannan rashin adalcin ƙarara. Sai ka ce ba shi ne ya fara takalar ta ba. Dama shi ya sa ba ta masa magana tun jiya. dan ta lura yana da izzar girman kai. Ba za ki ba su haƙurin ba ko? Maganar Hafiz ta dawo da ita tunaninta. A hankali ta ce ka yi haƙuri ta faɗa fuska a ɗaure. Shi ma fuska a ɗaure ya ce ya wuce ya bar falon. Dariya kuma Fido ta ta dubi Taslim ta ce ikon Allah ko kuma da wannan salon za ku fara taku soyayyar Allah ya kiyaye na sosai yana wannan ji da kan da Izzar ta faɗa haɗe da ficewa cike da jin haushi. Hafiz ya murmushi haɗe da cewa tun da abokina ya sallama ma aikowa ma ya sallama mu je maman bebi ya faɗa yana jan hancinta Marmashi ta haɗu da cewa ina ma in na fara naƙudar kai zaka karba cikin ka haihu halalar wasa ya mata haɗu da kin manta ai ni dai kin san garin jin daɗi na fa'auki shi yasa na ƙagara ki haihu saboda cikin nan yana takura ni wallahi ɓangaren riyan da abdallah Bayan Abdallah ya gama bidiyo kwal da hafi sai dubi gefen tabarma inda Riyan ke kwance tana barci. Tashi tsaye ya dubi agogon da ke jikin bango ya ga karfe ɗaya da minti sha uku. A fili ya ce a lalle dare ya yi. Ai gara ma ki tashi yarinya mu kwanta zai fi maki sauki ya faɗa yana tsugunnawa. Ya ɗauki riyan da ke bacci ya aza ta kan katifa. Shi ma ya kwanta gefenta. Haɗe da janyo ta jikinsa ya rungume yana jin wani farin ciki da bai taɓa jin sa a rayuwarsa. Wai yau shi ne ya ido hudu da mahaifiyarsa da ƙannensa kuma yake takawa da ƙafafuwansa. Lallai Allah abin godiya. A ƙagare yake ganshi gan shi a Kaduna wani juyi ya haɗe da matsar yin sosai a jikinsa. Daga nan bacci ya awon gaba da shi. Washegari tun da ta fara motsi ta ji ta tamkar a jikin mutum take. Da sauri ta buɗe idanuwanta tsaf cikin na Abdallah. Janye idanuwanta ta tana tura baki haɗe da ƙoƙarin janye jikinta daga nasa. Gam ya riƙe ta a hankali ya ce babu gaisuwa babu komai sai ma wani turo min baki ake to bara na hukunta bakin. Please ka yi haƙuri. it's too late. Ya faɗa ya haɗa bakinsu waje guda, sai da ya mai isarsa sannan ya cika ta yana murmushin mugunta, haɗe da cewa daga yau ma ki sake tura min baki. Tashi ta saboda gari ya fara haske har sun makara, sai da ta kai bakin kofar ta ce i eh, sai an sake ɗin. Yi ya tamkar zai biyo ta sai ta fice da gudu dariya ya fito ya yi alwala. Zazzaune suke a falon Ammi Husi da Taslim sai Fido da ta yi zaman masu ciki, yayin da Amma ke latsa laptop. su taslim na ta fira jefi-jefi hafiz ne tare da su alhassan da faruk ne suka shigo falon bayan sun gaishe da am yayin da alhassan suna hada ido da taslim ya banko mata harara ramawa ta yi haɗu da taɓa baki alhassan cike da son girma ya dubi husi ya ce ke baki iya gaisuwa ba ko jiyawa husi ta da ta masa rashin yam da ido ya kore ta kada ta yi masa haka a gaban jama'a a hankali ta ce sauri ya yi alhassan tana ta fasa masa kai Murmushi Fido ta yi ta dubi Taslim ta zungure ta da ƙafa. A hankali Husi ta ce ina kwananku yaya kafin su amsa wayar Faruk ta yi ringin. Dagawa yana murmushi can ya ce Felis ya isa zan kira ki an jima kin ji amma kada ki kashe min waya. Wani dum Husi ta ji haɗu da jin ƙirjinta ya mata nauyi. Yayin da Alhassan ya dubi Husi ya ce Felis ki gyara min ɗaki na yanzu fa Hajiya kaka zan yanke wa farce. ga ta taslim nan ta gyara maka ni gaskiya babu wani gyaran ɗaki da zan yi shut up baki da hankali zaki je ki gyara masa ko kuwa dama na lura tun da kika dawo kan kike rawa cewar amma tana hararar taslim hare da kallon alhassan ta ce daga yau komai kake so ka saka ta ai kanwarka ce ka isa da ita cike da girmamawa alhassan ya ce to ammi na gode kafin ya fice saboda faruk tuni ya fice yana waya da sauri husi ta biyo su tana cewa bro tsayawa yana cewa yaya dai ya tsana fuska ta haɗe da cewa wai da wace ce Faruk yake waya kina da matsala da hakan ne ya faɗa yana ɗaga gira ban sani ba ya za a yi yana so na kuma yana kula wata to me a ciki ke fa kika ce ba kya son sa ai da ma namiji ba shi da tabbas cewar husi tana hararar alhasan din murmushi ya ce kin ga in kin amince well in kuma baki amince ba na sanar da shi dama gobe zai tafi gida wayar da kika ji yana yi da kanwarsa ne ba da wata ba na san kishi ne ke fama da ke tsaki ta ja haɗe da cewa to amma fa ka nuna masa cewar kai ne ka tursa sani na sosa hin hmm, haba my sweetheart in kunyar faɗa min kike ai na ji cewar faruk da ke bayan su cike da jin kunya husi ta arta a guje tamkar yarinya tana murmushi yayin da alhassan da faruk suka kashe kasancewar dama kullin su ne babu wata wacce ya wayar da ita su suka shirya filan ɗinsu Taslim ko cike da jin haushin Alhassan tana ganin ya takura wa rayuwarta. Ita ba san ba ta so dawowar gidansu ba. Kada yi zaton saboda tana gidansu ya nemi takata ko yi mata gori. Ai ba su suka dawo ba can aka yi su dawo. Da wannan tunanin ta isa fat ɗin Alhassan ɗin. Bayan ta gyara ko ina tana ma ƙoƙarin fita wayar ta yi ringin. dagawa ta ganin hakim Cosmate nata har ta iso ne ta faɗa kasancewar ɗazun ta kwatanta masa gidan. Oke gani nan zuwa. Kai tsaye bakin get ta nufa kasancewar jikinta doguwar riga ce gawon dark purple da bel ta yi rolling. Yana tsaye gaban motar sai yana murmushi ita ma fuska a sake ta so suka gaisa. Yana cewa gobe zai wuce Kano garinsu. Kasancewar ya zo ɗaurin aure ne a Kaduna shine ya biyo su gaisa. Duk da shi son ta yake amma ita sai ta nuna bata ma gane ba. To amma mu je ciki ko ruwa ka sha don Allah. Kafin ya yi magana ta ga Alhassan gabansa yana huci, fuskarsa murtuk babu alamar wasa a cikinta. Ya ce ke shiga ciki, tabbas ya mata kwarjini. Hakan ya sa ta ce don Allah ya ka yi haƙuri kwasmet ina ne tafiya ma zai yi. Ya biyo mu gaisa. Wani sanyi ya ji a ransa ga shi dama da san girma kansa ya fasu. Sai ya ba wa hakim hannu suka gaisa cike da basarwa ya ce ai da kin gaisa ciki ko ruwa ya sha. Hakim ya ce a'a na gode bara ma na wuce ya faɗa saboda tsab ya gano wannan gai ɗin son Taslim yake. Bayan ya shiga mota Taslim ta ɗaga masa hannu tana ƙoƙarin komawa ciki. Alhassan ya ce daga yanzu kada na kuma ganin ki da wani namiji akan wani dalili. Ba sai kin ji ba sannan ki je ki haɗa min kunun gyaɗa ni wallahi na gaji. Oke bara na sanar da amma cewa ba za ki yi ba. Ni fa ba ne ba zan yi ba. Oya mu je in kin gama ki same ni a na. Ba ta yi magana ba ta wuce cikin gida ya bi bayanta yana tunanin Husi yana dariya. Ashe tana son Faruk ta ne ya hana ta nuna. Cike da farin ciki bayan sun yi sallar asuba suke sanar da malam an ga ummi. Sosai ya taya su farin ciki kafin ya ce wa Abdullahi na san kana son komawa gida ko? Cikin girmamawa Abdullahi ya ce i eh, malam. Malam ya ce masha Allah to ka yi haƙuri zuwa nan da kwana uku ka da shanya maganinka. na ƙara ba ku addu'o'in tsari tukun sai ku tafi abdallah ya ce to shi kenan allahu ya kai mu gaba ɗaya zaune suke a babban falon gidan har da hajiya kaka daga ƙugun ta gani alhassan yana zuba mata shagwaba saboda tun da suka zo take mugun ji da shi yayin da husi ke kusa da abba a cikin kwana biyu da dawowarsu sun yi bala'in canzawa daga ummin har yaran abba ya dube su ya ce to masha allah alhamdulillah Mun gode ma Allah mai rahama mai jin kai Sa Abdalla sai bayan kwana uku za su dawo ya faɗa min ɗazun da muka yi waya. Insha Allah kowa ya ce Allah mai su lafiya. Kafin ya ci gaba da Husaina za ta ci gaba da aikin ta na nosin yayin da Alhassan shi ma zai fara aiki a banki daga gobe insha Allah. Sannan Abdallah in ya dawo bayan ya huta shi ma zai koma kamfani dinsa ya ci gaba da aiki. Amma kafin haka sai an yi taro na nuna farin cikin warkewarsa. Saboda har yanzu a waje babu wanda ya san bai mutu ba. Gara ma jiya na sanar da ma'aikatan gidan nan da Alhaji Bukar cewar bai mutu ba. Umma ta ce i eh, gaskiya saboda in ya koma aiki mutane hankalinsu zai rabu a yi ta wasu wasi. Bayan kwana uku, riyan ce da Abdullahi zaune gidan baya yayin da Hafiz da direba ke gidan gaba za su tafi Kaduna sun bar ƙauye. Jigum riyan ta duk jikinta ya yi sanyi saboda nasihar da malam ya musu da kuma shawarwarin da ya ba su game da su dage da addu'o'in tsari saboda ita addu'a takobin mumini ce. Juyawa ta ta sa ta kallon sa. Taraf suka haɗa ido da sauri ta janye idanuwanta daga kansa. Toma hi saurare. Bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah.